radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare da ne zai kasance tare da ku a zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma shirin nan na kidikidin kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu man Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 11 ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai goma biyu ga watan zalhijjan shekara ta 1443 Hijira kamariya. masu saurari kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma 11 ga watan yulin shekara ta 1987 majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar goma ɗaya ga watan yuli na kowace shekara ta zama ranar al'umma ta duniya domin a cikin wannan shekarar ce yawan mutanen duniya ya haura biliyan biyar shekaru arba'in kafin haka majalisar ɗinkin duniya ta fara tsare-tsare na takaita yawan mutane a duniya ta hanyar takaita haihuwa a shekara ta 2017 majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwa kan cewa yawan mutanen duniya ya kai biliyan bakwai da hudu sannan kuma ta yi hasashen cewa zuwa shekaru 35 daga wannan lokaci mutane a duniya adadinsu zai kai biliyan tara da bakwai. bisa wannan dalilin ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki matakai domin ganin an taƙaita yawan haihuwa a duniya saboda karuwar mutane na buƙatar karuwar ayyuka da kuma samar da abubuwa da mutane suke bukata a dukkanin bangarori na rayuwarsu a fannin kula da lafiyarsu abinci makarantu da samun ayyuka ga matasa da dai sauransu masu hari ko san cewa shekaru 778 da suka gabata rana irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekara ta 1244 sarkin kasar masar lokacin ya samu nasarar kwato birnin kudus daga hannun kiristoci waɗanda suka daɗe suna mamaye da shi kafin haka dai kirsoci da kasashen turai ne suka fara yaƙi a ƙarshen ƙarni na goma sha ɗaya miladiya tun a lokacin da kirsoci suka yi ta shiga yaƙi da musulmi lokaci zuwa lokaci sai dai hakan bai baiwa musulmi cikakkiyar nasara a kansu ba wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin dolar ayubi a ƙasar masar inda sarki salahuddin al-ayubi ya aike da babbar runduna ta mayaka da haka kuma ya sake dawo da birnin kudus ga musulmi a ranar goma ɗaya ga watan yulin shekara ta 1244 ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekara ta 1995 a dai lokacin da ake cikin yakin bosnia 'yan kabilar sabiyawa waɗanda suke samun goyon bayan gwamnatin belgrade ta lokacin sun yi wa musulmin ƙasar ta bosnia kisan kyashi a birnin srebrenica daga gabacin kasar ta bosnia wanda dai shine kisan kyashi mafi muni wanda ya faru a nahiyar turai tun bayan yakin duniya na biyu kafin haka da majalisar ɗinkin duniya ta shelanta birnin a matsayin tudun na tsira ga dukkanin waɗanda sa gudu suka shiga cikin birnin sannan kuma ta jibge sojoji na tabbatar da zaman lafiya a garin amma duk da haka 'yan kabilar sabiyawa sun shiga garin sannan kuma a cikin sawoyi 48 sun kashe dubban musulmin ƙasar bosnia dukkanin kwamitocin bincike guda uku waɗanda aka kafa bayan wannan kisan kyashi sun ɗora laifin akan sojojin majalisar ɗinkin duniya masu gadin garin da kuma ƙasashen turai waɗanda akan idanunsa ne aka yi wa musulmin basniya a kisan kyashi a wannan birni ba tare da sun ce uffan ba madalla yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su kasar iran ta bayyana aniyarta na kara fa'a dangantaka da kasar tunisia an zaɓi kashim shatima a matsayin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a najeriya hamas ta ce ziyarar shugaban amurka a isra'ila ba zai haifar da mai ido ba ga ƙasashen larabawa ƙasashen iran da iraki sun yi da muhimmancin ƙarafa dangantaka da ke tsakaninsu yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran ta bayyana shirinta na ƙarafa dangantaka da ƙasar tunisia shugaban kasar iran ibrahim ra'is ya zanta da tawayar tarho da takwaransa na kasar tunisia ka'is sa'id kuma bayyana aniyar kasarsa ta karafa dangantaka da kasar tunisia a bangarori daban-daban da suka shafi kasashen musulmi ya kara da cewa a bangaren su a shirye suke su kara fada hanyoyin yin aiki tare da yar uwa kuma kasar musulmi musamman a bangaren kare haƙoƙin falasɗina da aka danne musu a nasa bangaren shugaban na tunisia ka'is sa'id ya ce shugaban na iran da ma al'ummar ƙasar iran murnar zagayowar ranar idin babbar sallah kana ya ce ƙasashen iran da tunisia suna da tsohuwar dangantaka tsakanin su mai cike da tarihi a bangaren al'adu da kuma wayewar zamani kuma ya jinjina masa game da niyyar kasarsa ta kara yawa ga dangantaka da ke tsakanin su an zaɓi kashim shatima a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc a najeriya ɗan takarar shugaban najeriya ƙashin jam'iyyar apc mai mulki bola ahmad tinubu ya sanar da tsohon gwamnan borno kashim shatima matsayin mataimakinsa a takarar shugaban kasa tinubu ya sanar da hakan ne ga 'yan jarida a garin daura sa'in da ya kai wa shugaban najeriya mara buhari ziyarar barka da babbar sallah idan ana iya tunawa a kwanakin baya ne tinubu ya zaɓi ibrahim masari a matsayin mataimaki duk da cece kuce da ake ta yi kan cewa na riko ne sai dai ya tabbatar da cewa a shirye yake ya bar kujerar idan aka samu wanda ya fi shi cancanta in ji masarin tinubu ya bayyana cewa duk da bai tona wannan batu da kashin shatima ba amma dai ya bayyana wa 'yan jaridu halin da ake ciki haka ma jaridun najeriya sun nakalto cewa shi da kansa ibrahim masa ya janye daga takarar a wata wasiƙa da ya aikewa da jam'iyyar apc a ranar lahadi da ta gabata kashim shatima dai a halin yanzu shine sanata mai kiltar yankin tsakiya na jihar borno ƙungiyar hamas ta ce ziyarar da shugaban amurka zai kai isra'ila ba za ta haifar da ɗa mai ido ba a ƙasashen larabawa kakakin ƙungiyar hamas ya bayyana ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden zai kai yammacin asiya da yankunan falastina da aka mamaye da cewa zai amfani isra'ila ne kawai a nan gaba ne biden zai kai ziyara yankin falastinu bayan ga da mahukuntan isra'ila kana daga bisani ya isa kasar saudiya hazim kasim kakakin na hamas ya faɗi cewa babban makasudin ziyarar biden a yankin shine kafa wata rundunar soji ta haɗin gwiwa da za ta kare manufofin isra'ila a yankin don haka ba ta amfani ƙasashen larabawa ba ziyara ce kawai ta tantance matsayin isra'ila a yankin gabas ta tsakiya da karshe ya ce hamas tana matukar adawa da ziyarar da biden zai kai yankin falastinu da ma ƙasar saudiya kuma ya ishara game da mahimmancin tsayin daka domin tunkara bakar aniyar isra'ila a yankin na gabas ta tsakiya to ba saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasashen iran da iraki sun ji da mahimmancin kara fa dangantaka da ke tsakanin su. a tattaunawa wata wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya yi da takwansa na kasar iraki sun tattauna game da mahimmancin batutuwa da suka shafi bullo da hanyoyin da za a ƙara ƙarfa nagantaka da ke tsakanin kasashen biyu dukkan bangarorin biyu sun da game da mahimmancin bibiyar dukkan yarjejeniyoyin da aka rataba hannu a kai tsakanin tehran da bagadaza harkar ziyarar da firayim ministan ƙasar ya kawo nan birnin tehran da kuma irin ci gaban da aka samu game da batun iraniyawa da suke zuwa ziyarar wurare masu tsarki a kasar ta iraki musamman ma a lokacin juyayin kwanaki arba'in na shahadar imam hussein alaihi salam daga karshe Abdullahi ya nuna farin cikinsa game da gudunmuwa da kayan aiki da aka ba ma'ajita iraniya a ranar hawar arfa da kuma ƙoƙarin da ta yi na aikewa da iraniya maniyyata aikin hajji zuwa ƙasar saudiya domin sauki farali daga ƙarshe za ku cewa mutane bakwai ne suka mutu sakamakon fashewar ni abu mai ƙarfi a arewacin ƙasar togo majiyar soja a ƙasar ta togo ta bayyana cewa fashewar ta faru ta yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai nan take a arewacin ƙasar kuma faru ne a kusa da iyakar ƙasar da burkina faso inda akwai da ke kirarin jihadi a yankin sahel ke barazana ga tsawon zaman lafiyan kasashen da ke yankin na yammacin afirka a watan da ya gabata ma an kafa dokar ta ɓace a arewacin ƙasar bayan barazanar ƙaddamar da harare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka yi a arewacin kasar ta togo yanzu haka ana gudanar da bincike domin gano sababbin afkuwar fashewar da kuma waɗanda ke da hannu a ciki a watan mayan da ya gabata ma sojojin kasar togo guda takwas ne suka kwanta dama a wani hali da aka kai a wani yanki da ke iyakar kasar da burkina faso da ke arewacin kasar ta togo kuma saurare karshen labaran duniyan kenan kuwa saurara madalla yanzu kuma sai shirin labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa wasanni. Matasa a sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Wanda cikin same ka muku mai labaran wasanni su shafi kasashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sukan ci tare da mu kuma su daɗin shirin. Amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara da nahiyar afirka kuma za ku ji cewa yanzu aka dai tafiya ta yi nisa a cewa da gasar kwallon kafa ta matar kofin nahiyar afirka da kasar morocco ke daukar bakunci inda za ka dai najeriya ta kai matakin kusa da na karshe wato kwata final bayan ta lallasa burundi da ci hudu da babu a wasan da suka buga kuma an sanar da yar wasan tsakiya ta najeriya osachi ohale a matsayin yar wasan da ta fi iya taka leda a wannan gasa da aka buga ko kuma a wannan wasa da suka buga wannan ya sana jiya ta zama ta biyu a saman tebur a rukunin c ga kuma kaɗan daga cikin makin da kowace ƙasa ta samu ya zuwa yanzu a wasannin da aka buga a rukunin a ƙasar morocco mai masaukin baki ita ce a saman tebur da maki tara sai kuma senegal ke yi mata da maki shida a matsayin ta biyu a rukunin b kuwa ƙasar zambia ita ce ke da maki bakwai a saman tebur sai kuma kamar da maki biyar a matsayin ta biyu rukunin c rukuni na ƙarshe kuwa afirka ta kudu ita ce ke kan gaba da maki tara a saman tebur sai najeriya ke yi mata da maki shida a matsayin ta biyu shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice ya sanar da ɗage gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka da za a shekara mai zuwa ta 2023 zuwa shekara ta 2024 so so da ya bayyana da suka da gasar kwallon kafa cikin kofin duniya da za a yi a kasar qatar a watannin nuwamba da disamba na wannan shekara 2022 da muke ciki to yanzu kuma mai da zango a nahiyar asiya inda za ku cewa kasar amurka ta hana dan wasan ƙetare na kasar iran takardar shaidar shiga kasar ta don hatar gasar kasa da kasa da za a yi a alabama wannan ba shine karan farko ba domin kuwa ko a baya ma amurka ta dan wasan damben wrestling na ƙasar iran shaidar izinin shiga kasar ba bisa irin wannan zargi da ta fike da shi a wannan karan wanda hakan ke ya jawo tawagar 'yan wasan na iran suka fasa shiga gasar ita dai amurka ta ƙi ba wa 'yan wasan visa ne na shaidar shiga ƙasarta saboda zargin cewa shugaban hukumar kwallon wasan kareti na kasar iran yana dangantaka da dakarun sa kai na kasar da kuma dakarun kare jun-jun jihar musulunci na kasar iran wannan matakin da amurka ta dauka na hana ba da shaidar izinin shiga kasar ta ya nuna irin yadda amurka take sanya siyasa a harkokin wasanni kamar yadda zabihullah furshib shugaban hukumar kareti na kasar iran ya bayyana manema labarai tawagar kwallon kwando ta kasar iran ta isa kasar indonesia domin halartar gasar cin kofin asiya na shirka ta 2022 bayan ta da zango a kasar turkiya domin yin atisayi tawagar kwallon kwando ta kasar iran tana rukunin c tare da kasashen japan syria da kazakhstan a jiya laraba 22 ga watan tir ne tawagar ta kasar iran za ta buga wasanta na farko da kasar syria. to zuko burmi ya da zango a nahiyar turai inda za ku cewa kotu ta wanke sef blata da marshal platini daga zargin cin hanci da rashawa kotu a switzerland ta wanke tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa sef blata blata mai shekaru 83 da haihuwa ya bai wa platini wasu gudade da suka kai kimanin swiss na faransa miliyan biyu da da fan miliyan 1.5 a ranar 18 gwajin janairun shekara ta 2011 ba mako biyu aka tura kuɗin zuwa asusun platini daga asusun fifa dukansu dai sun musanta aikata ba daidai ba inda suka ce kuɗin da aka biya platini kuɗin wani aiki ne da ya yi wa fifa an dakatar da blata mai shekara 86 ne kuma platini mai shekaru 67 da harkokin wasanni a shekara ta 2015 ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan muna duba yiwuwar ɗaukar ɗan wasan gaba na ingila da tottenham harry kane mai shekara 28 da haihuwa a matsayin wanda zai maye gurbin Robert Lewandowski dan wasa mai shekaru 33 mai kai hari na Poland wanda yake son barin Bundesliga a ƙarshen kakar bana. A wani bangare kuma Juventus na shirin rattaba hannu kan dan wasa kulubali a farashin fan miliyan 90 inda su ma Bayern Munich da Chelsea suke zaucin dan wasan zai kaunar ɗaukar shi dan shekara 22 da haihuwa. ƙungiyar ƙwallon kafa ta west samu ta mai da hankali kan ɗan wasan roma da netherland winga justin mai shekara 23 da haihuwa barcelona ta tanadi fam miliyan 60 da ƙarin kuɗin tsarabe-tsarabe domin yi wa chelsea fintinkau wajen ɗaukar ɗan wasan leeds united ɗan ƙasar brazil wato rafinha mai shekaru 25 da haihuwa to saurare duka-duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu ɗaukin sabon ɗauki da wasu labaran amma kafin nan amma mawadin wanda suka tallafa shi da ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai mu na karshe wato kide Thank Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa da kuma gamsuwa a yau ma muna ɗauki wata wakar, wannan wakar da marigayi muhammad nuri ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita wanda zai zo muku daga nan radio voh hausa da ke kasan tv hausa da ke karkashin tv hausa ta tehran دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای زندگیست رویای زیبای عشق chant marigayi muhammad nuri ke naka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana mai taken taurari na musamman da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne za mu jalin zamun shirin da yake lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a yi ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت madala masu sauraro tun damuna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara kasar iran ta bayyana shirinta na kara fara dangantaka da kasar tunisia shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya zanta da tawayar tarho da takwaransa na kasar tunisia ka'is sa'id kuma bayyana aniyar kasarsa ta kara fara dangantaka da kasar tunisia a bangarori daban-daban da suka shafi kasashen musulmi ya kara da cewa a bangaren su a shirye suke su kara fada hanyoyin yin aiki tare da yar uwa kuma kasar musulmi musamman a bangaren kare haƙoƙin falasɗina da aka danne musu a nasa bangaren shugaban na tunisia kai sa'id ya ce shugaban na iran da ma al'ummar ƙasar iran murnar zagayowar ranar idin babbar sallah kana ya ce kasashen iran da tunisia suna da tsohuwar dangantaka tsakanin su mai cike da tarihi a bangaren al'adu da kuma wayewar zamani kuma jinjina masa game da niyyar kasarsa ta kara yawa ga dangantaka da ke tsakanin su an zaɓi kashim shatima a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc a najeriya ɗan takarar shugaban najeriya ƙashin jam'iyyar apc mai mulki bola ahmad tinubu ya sanar da tsohon gwamnan borno kashim shatima matsayin mataimakinsa a takarar shugaban kasa tunubu ya sanar da hakan ne ga 'yan jarida a garin daura sa'in da ya kai wa shugaban najeriya mara buhari ziyarar barka da babbar sallah idan ana iya tunawa a kwanakin baya ne tunubu ya zaɓi ibrahim masari a matsayin mataimaki duk da cece kuce da ake ta yi kan cewa na riko ne sai dai ya tabbatar da cewa a shirye yake ya bar kujerar idan aka samu wanda ya fi shi cancanta in ji masarin tunubu ya bayyana cewa duk da bai tona wannan batu da kashin shatima ba amma dai ya bayyana wa 'yan jaridu halin da ake ciki haka ma jaridun najeriya sun nakalto cewa shi da kansa ibrahim masa ya janye daga takarar a wata wasiƙa da ya aike wa da jam'iyyar apc a ran lahadi da ta gabata masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa barakatu. Thank you.